الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قوة رمضان hijiran manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da sha biyar ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara muna masallacin nan na albarkawa don ci gaba da karatuttuka na tafsir muna aya ta ashirin da hudu suratu maryam kafin nan za mu ansa tambayar masu tambaya sannan mu ci gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillah alaikum assalam ban ji ba fa abin da kake ni ba ba na ji sosai

to wannan ba tambaya ba ce shawara ce ga ƙarin bayani sai dai ta aliki za mu yi a kai dama in allah ya azurta ka da haihuwa mata ko maza ya zama wajibi a kanka kai masu tarbiyya ka karantar da su alƙur'ani mai girma da sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne kawai zai sa ka tsira gobe kiyama alkur'ani na cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa da hannasu nas wal hijara ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsare kanku ku kare kuma zuriyar ku barin wutar wutan da mutane da duwatsu ne makamashinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sahihin hadisi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukanku Allah ya ba ku kiwo kuma babu wanda ba za a tambaye shi abinda aka ba shi tsaro ya kiyaye ko bai kiyaye ba da wannan muna daga jawo hankalin iyaye da waliyan da Allah ya aza yara a hannunsu a ji tsoron Allah a yi tarbiyyansu a karantar da su addini a sa su a kan hanya ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ka ba mu iko. wannan na cewa ina matsayin matar da aka sake ta bayan an sake ta tana cikin idda sai mijin da ya sake ta ya mutu ina matsayin iddata tana da ciki a nan tambaya za ta maimaita kanta kafin amsa wani irin saki ya mata shin saki ɗaya ne kuma ba wasu saki biyu baya wanda ya mai da wannan uku idan saki ɗaya ne to akwai abin da malamai suke ce ma ta da idad wato idda na shiga cikin idda sai ta intiqali min iddati talaqi ila iddati alwafati za ta tashi daga iddan wanda aka saka ta koma iddan wanda mijinta ya mutu domin duk sakin da bai kai uku ba wannan saki in mutum ya yi shi sannan ya mutu kafin wanda ya sake ta ta gama idda tana da hukuncin matarsa don haka za ta yi masa idda kuma tana cikin magadansa har gado za ta ci idan saki ya kai uku kuma ya yi cikin lafiyansa da hankalinsa da hayyacinsa ba daɗewa allah ya ƙaddara masa mutuwa to a nan ba maganan taimaka taka ba kuma ba za ta ci gado ba amma idan ba shi da lafiya ciwon ajali sai ya karisa mata saki uku sai ya mutu a wannan cutar to tana matsayin wanda za ta ci gadon shi kuma ko da ta gama idda ta yi aure tana gidan wani za ta dawo ta ci gado domin musulunci yana ganin wanda duk ciwon ajali ya same shi sai ya saki matarsa har ya kai saki uku to ƙoƙari yake ya kore ta daga gadon dukiyarsa shari'a sai ta ce wannan dabara ta ka bata ci ba za ta dawo ta ci gado wallahu a'lam matar da take da ciki ko take shayarwa a watan azumi ya danganta da yanayin da ta sami kanta ne idan tana jin ƙarfi da lafiya ba za ta cutu ba don tana da ciki wajibi ne ta yi azumi kamar yadda kowa yake yi idan tana shayarwa ba za ta cutu ba ɗan da take shayarwa ba zai cutu ba wajibi ne ta yi azumi kamar yadda kowa ke yin azumi idan tana da lalura na za ta yi azumin amma za ta kai ba cikin hayyacinta ba ko kuma mai shayar wanda tana shayarwa za ta yi azumin amma za ta kai shi a daddafe sai ta zan wa Allah labina ya tsiko na hu fidiyatun fa'amu miskini sai dai kuma za ta biya ba za a ce ba za ta biya wannan wata ba domin ta ake dawa mara lafiya mai lalura wannan shi ne fatawar mafi yawan malamai da suka tafi a kai kuma ya fi daidai da aya ta alkur'ani faman kana minkum marida aw ala safarin fa'iddatin min ayyamin kuka. tare da cewa mun san akwai masu cewa ba za ta biya ba amma wannan fatawar tana da rauni in ka dube ta a madubi na musulunci domin babu wani sahihin hadisi a sanina wanda ya zo ya ce mai ciki ba za ta biya ba in ta sha, ko kuma mai azumi afuwan mai shayarwa ba za ta biya ba in ta sha, bal ma malamai sukan ambaci wani hadisi wanda yake cewa za su biya kuma in ma kai iyasi ne mara lafiyan da ba ta da lafiya tsawon kwana 29 ko 30 ba ta san inda take ba a duniya in Allah ya ba ta lafiya mai yawa jaba a kanta ta yi ramuwa to wannan ciki take da shi take zan wahala in mai azumi ko shayarwa take kaga za ta wahala in ta azumi addini yusrun wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj sai shari'a ta ce tunda zaki wahala sha mai ciki fa takan yi mijinta abinci ko ba ta yi ina masu mata suke matanku in suna da ciki sukan muku abinci matanku in suna shayarwa sukan muku abinci to ku yi haƙuri da tambayoyin da zan yi don mu fito da abubuwa ne in suna yi a ansa in kuna yi ma ku ansa sukan wanka fi kwalliya da za ku yi mun ba? ko gaba na duk gawaye ne suna maku kwalliya sukan zo taimaka a yi kwanan aure duk ana yi to idan dai har wanda tana azumi za ta yi maka kayan buɗe baki rana ta fada kafin ka dawo tarawihi ta yi wanka ta sa maka 'yar ƙananan kaya ta kwashe ka kunje shimfiɗa ka biya bukatar ka ita ma ta biya taka sai a ce ba za ta biya azumi ba ga wanda ba ta san mai shiga ba

cewa yake akwai 'ya'yan baiwa a cikin mata wanda babu ramadanan da zai zo face tana da ciki ko tana goyo to shi nan sai mu ɗauke mata azumin ramadana a rayuwa saboda ciki ko goyo wannan rukunin sai a san yadda shi ko ta san yadda za ta je ta ramumo ciki ta kuma iya goyo amma ba za ta iya azumi ba na har abada kaga akwai hadari jama'a kullum abin da nakan ce kai ko mas'ala ce aka ce malamai sun ikhtilafi wasu na ganin aikinka yayi wasu na ganin aikinka bai yi ba bai kamata ka sanya ka ko aqidanka a faifan tattaunawa ba sai kai riko da aslam wanda yake ba za ka sami matsala ba ga wannan duk duniyar musulunci halafan wa salafan sun ce daidai ne ga wannan halafan wa salafan an samu wanda suka ce ba daidai ne ba me ya kamata kai takatsantsan kai ka kiyaye duk abin da yake za ka iya fadawa cikin matsala ka huta kuma kasiya matsalar za ka ciyar ko ba za ka ciyar ba nan malamai sun ikhtilafi a kai ila yau akwai malaman da suke cewa kamar bin Allah ya ji kansa shi cewa yake za a dubi lalurar ta ta ce ko ko ta wanda take shayarwa ne ma'ana mai ciki ne ko mai shayarwa mai ciki lalura ce na ta kai tsaye yake ba za ta ciyar ba amma za ta rama azumi mai shayarwa da lura ne wanda yake ya shafi waninta amma ta hannunta yake za ta ciyar za ta rama azumi idan ba su da shi fa la yukallifu Allahu nafsa illa aka. wallahu ta'ala a wa a'lam Don Allah a sa wannan abin a rubuta sa mai kai ɗauka ta fashi mata sun ɗauki matsala akan wannan ba sa azumi kuma da wannan matsala suke da zau haka da gina ka sani da wanda ba su yi yawa ba su ba su ramawa ba su yi ku za a dai biyu ma da ya kafa da duk ɗan yayin kamar da fata ma Allah ka dace da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فناديها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك فريا بسم الله الرحمن الرحيم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا جيا mun ga lokacin da na maryam ta haihu ta yi bakin ciki ta yi da na sani har ta yi fatan ya laita ni mitu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya to bayan wannan damuwa da ta shiga nan take فناداها من تحتها yaron da ta haifa yana ƙasa bai motsa ya tashi ba allah sai ya ba shi iko ya yi magana sai ma kwantar da hankali allah ta hazani kada ki bakin ciki na damuwa ala جعل ربك kake samiyya. Allah Ubangijinki mai tsaranki mai lura da ke mai kiyaye ki ga idan ruwa nan ya fidda maki a ƙasa lafiyayye mai ƙarfi ki yi amfani da shi sai kuma ne ومضي in na النخلة تساقط تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة كما كتترا دبينا دا kika dafa wajen haihuwa ki girgiza shi to saqit alayki rutuban daniya zaki ga 'ya'yan ita dabino ɗanyu amma nunannu za su shiga zubowa gare ki don ki yi amfani da shi sai kuma ne فكلي واشربي وقربي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكلي واشربي وكري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقولي ki ‘ya'yan dabinan nan washirin ki sha wannan hani an mari'a wa ƙarni aina ki duka ki ɗauki ɗanki ki dube shi hankalin ki kwance fa in ma tarayinna min albashari ahada idan kika ga wani take-take daga wani kowane ne shi yana neman ya kama ki ɓatin faƙuli in na zartin rahmani sauma ke ne nema Allah alwashi yau ba magana walan ukallima al-yawma insiya babu ɗan adam da zan ce masa uffa waɗannan ayoyi uku mun kamanta su kai tsaye don a fahimci matsala lura da ayar farko malamai sun ba ta ma'ana biyu fanada min tahtiha Allah ta tahzani mun fassara da Isa alaihi salam ne ya kira ta akwai malaman da suke cewa Jibrilu alaihi salam amma mafi yawan malamai al-muhassiqun suna cewa a'a Isa ne domin siyakin magana baya za ka ga maganan annabi isa aka yi shi ke haɗe da wannan batu na fanada sa'annan domin a ƙa'ida zamiri yana komawa ne ila a zikir sai in akwai wani mani da ke hana komawansa ila a zikir na biyu suka ce ai ma ayar tana daɗa manuniya da kan cewa ɗannan da aka haifa shi ne da ya kirata, mata domin min ta haƙi ha waɗanda suka ce jibrilu ne sai suka ce asfala min ha sai da suka yi tawi saboda tana kan tudu ne kamar yadda wata aya take ta fa awaina kuma ila mabuwatin zati wa maki sai da suka yi tawili sai suka ce to in ma kun ce haka ne mala'ika ai tsarki da ne shi yaya mace na naƙuda zai tsaya a wajenta ba zai yiwu ba sa'an bugu da ƙari suka sake cewa menene hikima na cewa fakuli washirabi wa ƙarni aina ki ci 'ya'yan itacen nan ki sha wannan da yake gudana ki samu kwanciyar hankali da natsuwa da rashin damuwa da bakin ciki baya fa tana cewa ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya me aka yi na gudanar da wannan damuwa nata babu amma idan ɗan da ta haifa yana jariri shi ne ya buɗe baki ya gaya mata waɗannan kalmomi ta damu ta ce ina ma an barina ne ban zo duniya ba ya ce mata mama la ta hazani kada ki bakin ciki fa haza kharqul lil adati bisa al'ada jariri baya magana idan ko dan da ta haifa ya ce mata kada ki bakin ciki Ga shi nan Allah ya fito maki da idan ruwa a ƙasanki wannan ya nuna ga wani tsaro daga Allah shi ne yake ce mata kace bakin ki kila an fahimta sannan wa hudzi ilayki bi jiz'in nakhla kin da shan da duk wani abu ai mace ba tana bakin ciki a rashin ci bane ba tana bakin ciki a rashin sha ba ne damuwanta ni da na fito gidan addini iyaye na shugabannin addini ni ma mai addini a ce gani da ɗaban aure ba damuwanta kenan ba ɗan ne za ta duba ta yi farin ciki ba amma idan aka ce ga tsaro daga Allah ga kiyayewa daga Allah zai barantar da ke zai kubutar da ke wannan shi zai sa ta farin ciki da munna don haka ya ce fa'in mata yin na min albashar ahada faƙuli inni na zartu lirrahmani sauna falon ukallimar yau in kika ga take-taken ana neman a ce kin yi gantali rufe bakin ki bum yi amfani bilugatil ishara kenan nan ba ki ce kai yau na yi ma Allah alkawali ba zan ce ma kowa komai ba kin faɗi kenan ga lugatul isara nan ana yi ki nuna musu ko ne dai ban iya ba amma dai duk wanda ya haka me kenan ba magana yau Ke ki je ki masu haka sannan za ki ga ayar Allah daga nan sai ka ji daɗi sai hankalinka ya kwanta sai ta rungumi ɗanta bi kullu kowa wa suka ba ta shakkan yanzu a ce ga ta daɗa saboda waɗannan mu'ujiza da Allah ya tabbatar ga annabi Isa inda annabi ne mu'ujiza ce sa'annan wani la'akari cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yake kad ja'ala rabbuki akwai nasarwa cewa Allah ubangijinki ne ubangijin ki ko ba zai taba tozarta ki ba ba zai taba walakanta ki ba ba zai taba kunyata ki ba kuma sai ta yi rikodin istihzar ma ba, ai akwai abubuwa da yawa da ya auku da ni ni ma san da ake nuna ga abubuwan da ya auku duka karama ce Allah ya kama ni da shi كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رقة قال يا مريم أنى لك هذا قالت هي من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب sai ta sake tuna lokacin da a ah, to ai wannan mala'ika sanda da ya zo ya fa tsaya gaba gare ni ga abubuwan da ya gaya mun na ce in ni a bi rahmani minka in kunta taqiya ana inni ana rasulur rake. li ahaba laki gulaman zakiya to duka waɗannan abubuwa a sheshin fida ake mun domin Allah ya kama ni Allah ya ƙara ɗaukaka gidanmu ya ƙara daraja gidanmu ya ƙara fito da shi a duniyan imani sai ta sami kuɗa ba ta da hawa sannan mu duba Allah subhanahu wa ta'ala maryam yanzu ta haihu tana cikin nakuda. duk inda ka kai da abinka wanda ta haihu yanzu tana da rauni duk yadda ya zo da sauƙi kuma amma sai Allah ya ce girgiza iccen dabino matacce ma in ji wasu malamai ka girgiza ashe kenan shi harka na imani Allah subhanahu wa ta'ala komi a rayuwanka ya sanya masa asbab baiwa kana son abu baka kama hanyar da za ka sami abin ba ka yi kwance rigingine ka ce Allah ka kama na kaza kana alfasha waje amma da kulle shai'in sababa komi mun sa masa matakai mun sanya masa dalili ɗaya kenan na biyu maryam marainiya ce marainiya ce domin mahaifinta ya rasu kafin a haife ta amma wannan bai sa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tada itaciyar kawai ya ta zubo mata ‘ya'yan ba sai da ya ce ta yi aiki inda da wadda ta fi cancanta ba ta yi aiki ba ta samu to ita ce na ɗaya yanayin da take tana bukatan tallafi ne na biyu marainiyar Allah ke, amma aka ce yi wani abu tukuna sannan ki ga hikima da ƙudura da irada ta ubangiji don haka wanda zai ya zauna yake yana son kaza bai kama hanyar kaza ba to saba ma Allah yake yi in an magana yake tawakkaltu ala Allah hadha laysa bitawakkulin wa ma huwa tawakkulun fa huwa mazmumun fil islam wannan ba tawakkali bane a'a shegantaka ce da aka fare ta mutum ya ƙi sana'a a cewa na zo mu je dako ka jamu muna nan bakin da Allah ya tsada ba zai hana miki abinci ba shine kaga wasu kuma da sunan malanta ko almajinta su ki sana'a in an magana su ce almajiri tsuntsu ne in ya ji motsin tsaba sai ya garan da kunnuwa kamar na magajin kusu wannan ai walakanci ne babu tsuntsun da ke zama a sheka gari na wayewa zai je nema ne ba haka tsuntsu yake ba a tahalilin naka ma ka yi kuskure tsuntsu ya fi kowa nema bai zama gari na wayewa zai tafi ba zai dawo ba sai yamma kuma zai tafi cikin shi dan fare kamar yadda hadisi ya nuna ya dawo ciki kwajaja shi yasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tatawakkaluna kama yatawakkalu at-tayr la razaqakumullah yabdu khamasa wa yaruqu batana da za ku dogara da Allah kamar yadda ya cancanta a dogara da shi da Allah zai azurta su kamar yadda yake azurta tsuntsu bai da so bai da account hmm? amma duk safe zai je nema kuma zai dawo ya ƙoshi dam to kai ka shiga cikin musiban talauci kafin ka zama talaka za ka samu mutum da dubu ɗari yana ta liliya ta yi mata gibi ta lalace ya yi na da yunwa ya yi kwana da yunwa ya zama matsiyaci kafin Allah ya jarrabe shi da talauci ya zama matalauci saboda haufan min al alhannun alhanin na hannun wane Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna mana ashe aiki wajibi ne صلوا وصوموا واصنعوا أو ازرعوا إن الصلاة وحدها لا تنفع المسلم الحق يصلي فرده ويحمل الفأس ويسقي زرعه يجمع بين الشغل والعبادة ليكفل الله له السعادة أفجن صلى كأثير مكة بوتن الله كأثير مكة بكل أنوائه mu'amala ka gwada kyakkyawa sannan kuma ka taɓa ka da galman ka nufi daji kai sassabe kai huda kai kaftu a fadama kai tuka. malamin ya ce ka tsara sallah kawai ita kadai ba wani abu ce ba za ta amfane ka ba al-islamu dinin wa duniya addini ne kuma rayuwa ce rayuwa kuma addini ne kul inna salati wa nusuki wa mati وما هياي وما ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين dole ne mu kiyaye wannan musulmin gaskiya mai nishadi ne mai aiki ne jarumi ne mai jajamcewa ne imanin ka yakan zama kololiya in ka zama haka hadisin muslim ma ya kaya mana haka al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair wa harif ala ma yanfa'uka Wannan shi ne shine koyarwar addinin ba duki ma zaune ba zaman kashe wando kaga duniya cike da sana'a amma yaro ya ce ba sana'a ba aikin yi ka je kai rijistan kanka a alfajar da za ka yi da ba a baka ba eh za ka sauke buhun siminti 20 ka dora 20 in ka sauke guda ɗari nawa kenan eh ishirin so ɗari nawa kenan to to in hawa da sauka ne kuma kai ɗari ba dubu hudu wani ma'aikaci ne yake samun dubu hudu mutum nawa ne za ka yi digiri a ɗauke ka aiki dubu talatin ne da ɗan wani abu ko da uku ko da hudu to dubu talatin da hudu ka samu shi a wata nawa nawa kenan ya kai dubu ɗaya da dari ɗaya to kai ka je ka shaƙo dubu hudu ɗan da ko ko baro ka ɗauka kana turawa na ga wani mai baro da buhu uku a baron shi na dawa ko matsara buhu uku ya zuba a baron nan kuma tura shi yake a guje gunun ban mamaki to kajjana ko hamsin hamsin za a baka na san ya fi hamsin buhu amma kajjana zai kai a bashi kowane buhu hamsin zai taso da ɗari da hamsin me ya ragu ya je ya sake ɗauko wani kajjana a yini ya shiga uku amma ba shiga uku na hausawa ba ai ya samu na abinci ya samu rufin asiri to duka wannan jama'a musulmi sai mu kula al'amari ne mai matuƙan muhimmanci kuma kun ga anan an nuna mana kalman asawun a harshen larabci yana ma'anan al'imsaku anil kalam aw al-imsaku an ayi shay'in akhar ci gaba فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا سلام kunga sanda ke ciki ya take yi ku lura da kalman da muka ambata baya ba da dadewa ba ba ta shiga jama'a ba ta son a ganta to yanzu ga shi ma ta haihu amma ta rage haka da kulle suka da farin cikinta da anashuwanta da tamsashinta saboda bayanin da muka yi baya yanzu ta tsauki ɗan ita ne ta nufi cikin jama'a kaga wannan bakin ciki ya sauke nan damuwa babu yanzu ma daɗi take ji fa a tabbiji kawo kauma hata ne ka ɗauko shi ka zo ma jama'anta gaba ɗaya tana ɗauke da annabi isa alaihi salam yana tsumman goyo tana lallashin abinta qalu yahudawa suna duban shi suka ce ya maryam ya maryam ai ma kalmar maryam ma'ana kamanniya wanda ba ta sanganta li ba kame wanke nan laqad ita shay'an famiya billahi lazi kin zo da wani abu wanda yake mummuna bako bako kuma mummuna wanda ba a cancanta a ganki da shi ba ma'ana kin waganta ne wannan al'amari naki ya wuce hankalin mai zato ya wuce tunanin mai tunani ya wuce harun ya أخت هارون ما كان Kuma kake ya ƙofce Harun ya ke ƴar'uwan Harun, mutumin kirki bawan Allah. Harun wanne Haruna Musa ko kuwa? Da yawa wasu malamai suna cewa a wani dai Haruna ne ba Harunan Musa ba. wanda Allah za ku ga tashabus cikin sunaye Musa bin Imrana sunan mahaifin annabi Musa shi ma Imrana ne an gane Maryam binti Imrana sannan anan aka ce ya ukta Harun Haruna na Musa yayan Musa mafi yawan malamai sun ce a'a an samu dacewa ne a sunan naki saboda zamaninsu akwai tazara ba su haɗa zamani ba ɗaya nan. kuma ba abu ne wanda yake na mamaki ba mun gabatar baya a bayananmu da suka gabata cewa imrana mahaifinta yana cikin tsatso na annabi dawo suna cikin bani isma'ila to don an ambato kakanka na sama aka ce ke ‘yar uwan wane ba mu san wane da abin tsiya ba sannan mun san mahaifinki yadda yake kamar yadda muka san mahaifiyarki yadda take ma kana aboki imra'a sau mahaifinki ba mugun mutum bane ba ta ƙadarin ja'irin mutum ba ne wa mata na ƙunmuki biya kuma mahaifiyarki ba ƙaruwa ba ne ba masunaciya ba ne ina kika samo wannan daga ina kika zo da wannan kenan a fakaice sun ce mata ta yi zana ta haihu shi ne ma'anar magana wannan kuma ya husanta ya ya sa su yahudawa su rike wannan gam hatta bayan da annabi isa ya zama annabi sai suna ce masa dan zinai can a bakin su bi isa kalima ta haruji min afwahihim in ya illa kadhiba su kuma don su kama nasu sai suka ce dan allah ne بئس كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لا مغوجا مغني إن شاء الله يندى الله في مسهدي قبائع ما كان أبوك مع سوء وما كانت أمك بهيا wannan yana nuna ashe duk wanda ke zina mugun mutum ne mazinaciya muguwar mace ce mazinaci lalatacce ne ta kadarin jahili Dan akuya ne wanda bai kunyan uwarsa ma hawarta yake yi balantana ya ko kanuwa haka mazinaciya ‘yan ƙaduwa ce ba ta da makama in ta fito kowa ne ma kama ta yake yi wannan bai dace ba don girman allah mai makan mu fada mu kama kanmu mata ku zama kamar na na maryam maza ku zama kamar annabi yusuf wa ma wajadtu laki huwa fi baytiha wa gallaqat al abwaba wa qalat hayta lak qala ma'az allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh Allah ta kare mu duka na'am فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا في تاريخ بلد ni ba zan magana ba amma ku tambaye shi sai wada kanki a sha nake dai qalu ce wani irin walakanci ne wannan wani irin maganan kawai ne wannan kaifa nukallimu man kana fil mahdi qadiya yaya za mu yi magana da wanda yake tsumman goyo ma kenan kasan yaro akan mashi shimfiɗa ne kan shimfiɗa kan shimfiɗa ya ji kaushi saboda jikin yana da rauni sosai mahaifi ya za mu magana da shi eh a irin wannan yanayi kake mai da mu mahaukata mana faɗin wannan ke da wuya ga abin da ya biyo baya قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا الله أكبر idan kun بدك duk abubuwan da muka yi nan allah ya ta mana bayani wasu abubuwa waɗanda suke masu sa'a na ɗabi'a amma kuma a komai sai a ce ka yi abin da kake iyawa sai ka bar ma Allah Allah cikin ikonsa da hikimarsa shi kuma ya san ina zai baka mafita ba dole ba ne kai in kai riko da sabab musabbab din kuma ya zo a yanda kake so yana iya zuwa yanda kake so yana iya zuwa fiye da yadda kake so yana iya zuwa akasin da kake so amma dai kai kayi naka yin naka ibada ce ga Allah ko yaya ko ma wani irin yanayi ne ka samu yadda ya samu to sai ka yadda da hukuncin Allah yanzu da aka ce ta girgiza ɗan tushen dabini. ai abin da za ka lura shi ne mutum adi zai je tushen dabino ko kuciciran dabino ya girgiza shi ya hawa to ina kuma mace mai haihuwa mai hauni amma ta za ya girgizu busasshen iccen dabino rayuwa ya dawo masa yanzu ya yi fure ya yi ‘ya'ya ta nuna ya saba ma al'ada amma an ce ka rike sabab kada ka ce ba zai yiwu ba inda ba Allah ne ya ce ba zan yi kaza ba shi ne abin da ake so a nuna duk in ka bi ayoyin za ka ga suna koya maka wannan sa'annan idan ka san ɗan icce to dan shi bai zubowa balantana ɗan iccen dabino mai taurin tsiya shi yasa har annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya sa jarabawa a tsakanin sahabbai a koyarwar manzon Allah wadda take cike da hikima yace inna min ash-shajarati shajara la yasqutu warqaha a cikin itatuwa akwai wata icce mai ban mamaki ba yadda za a yi duk iska kaga ganyenta ya faɗi yace ku gaya mun wacce ce sahabbai aka yi ta kacinci kacinci aka kasa Allah ya kan Abdullahi dan Umar ya kara masa ya ja yace wallahi dukiya ta ce mun dubi mu ne na duba na ga duk tsofaffina ne a wajen sai kunya ya kama ni na kasa fari sai da duk aka gaza ni kuma da ki a zuciya na ina jin kunya dan Allah ku dubi yanda magabata su sannan annabi yace ita ce yadda dabino ce da muka koma gida na gaya ma babana Umar ya ta mun faɗa ya ce don me baka faɗi ba ai wannan farin ciki na ne a ce kai kaji i <laughs> eh, na kasa ɗana ya yi saboda su sun san kiman ilimi ba irin ki bane ba biya yake ta je islamiyya ga yanda ake ruku'u da sujada ga kin yi kin leka tsakanin kafafun ki ta baya na ce masu kawo aka bune kin cikin kan tun ba haife ki ba nake sallah idan ka lura da mafi yawan ita ko mun gaba in dai ba wata da'iha ta zo ta tsame ta ba za ka ga 'ya'yanta komin yawan su mafacen ba mai faɗi ba mai faɗi amma in ya nuna lugub sai ne kana zaune sai ka ji tim tim tim to dabino ba ta haka sai an hau an cire balantana kuma wani abu sannan cikin karanci da Allah ya mai iccen dabino sai ka ganta ta yi tsawo ga ta yan fililiya ka ga iska na ta haka da haka da ita amma samun da za ka ga dabino an ka da ita jiri ne ta wahalan ke, ka ga guda nawa a rayuwarka sai ka ga rimi da jiyojin shi gari guda an ɗago shi tun daga jijiyan an ba amma iskan dabino tsaye fililiya a gama goguwan tana nan ko ganyenta bai faɗi ba to yau aka ce wannan girgizan ne zai ta zubowa zai ta zubowa ba kuma ke ta hau ta girgiza nonon ba wannan duka yana nuna maka ashe Allah na iya komai kai dai ka ji abin da ya ce ka ji kada ka ce ya za a yi in sami kaza ko in kai ga kaza ko in wannan ka kai da kaza ko ka sami kaza ko a ka kabarin kaza ba aikin ka bane ka yi naka Allah shi zai yi naki. Allah ya sa mun gane na'am qala inni abdullah sai ce ma yahuda wanda suke tuhuman mahaifiyarsa inni ni dinnan da kuke gani na abdullah bawan Allah ku ɗauki abin lura a nan duka abin da za mu karanta bible sun goge shi bible na duniya ba inda za ka ga wani sharewa suka yi saboda yi harkunar kalima amma ba lokacin da suka zo suka nemi su kyautata maganansu su ce isa allah ne ko ɗa ne na allah ko allah ɗaya ne cikin alloli uku masu tsanaki salisu salafa sai suka share irin waɗannan ayoyi alkur'ani da yake shi yana tsara aƙida yana tsara tauhidi yana nisanta kowa da kowa barin shirka sai ya kiyaye ya zo da bayani qala inni abdullah ni bawa ne na Allah subhanahu wata'ala to ku tsaya ku gane darajar tauhidi a fuskantar al'umma wannan kalma ita ce kalma ta farko da annabi isari da wani in baya ga irshadi na mahaifiyarsa ni bawan Allah ne kenan Allah ne abin bauta hakin komai sai ya koma shimfiɗa muku tauhidi ataniyal kitabu kuma Allah ya bani littafi malamai sukan ce bi ake ni ma sai ku Allah zai ban littafi da zan karantar da ku in injila kenan waja'alani nabiyya kuma Allah ya sanya ni na zan annabi a cikin ku kullu zalika bi itibari ma sayakun za a aiko ni da littafi da sako in karantar da ku ku bi Allah da abin da zan gaya muku jama'an musulmi ashe duk mu'amalar da za ka yi a duniya da duk inda za ka yi mu'amala da duk wanda za ka yi mu'amalar da shi to makafa masa sanin Allah da yadda za a bauta wa Allah a tsayauta shi wajen bauta duk yadda mu'amalar ta kasance kai ka ci riba ba ka yi hasara ba ba kuma za ka taɓa nadama ba وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا waj'alani mubaraka kuma Allah ya sa ni na zan mai yawan albarka albarka a ni kashin kaina domin ga abubuwa na karinci da Allah ya yi ma mahaifiyata a dalilin haihuwata Allah ya sanya ni mai albarka ga ahalina domin Allah ya daɗa ɗaukaka su ta hanyar aiko ne ya dawwamar da ambatansu a duniya ta nade Allah ya sanya ni mai albarka ga al'ummata domin zan sanar da su wannan littafi da ya bani zan sa su a aikin alhairi zan hana su aikata ɓanna da masha'a saboda haka alkhairan suna da yawa bayan kasancewanka yibrin ul'akmaha da sauransu aina makon duk inda na kasance ina tare da wannan albarka wa ausani bis sala Allah ta'ala yi mun wasiya da na tsara sallah ka kenan ba a shiga ɗakin ibada ana ta kiɗa ana waka ana rawan banjo ba da sunan ibada sallah aka umarci annabawa duk annabawa suna sallah shi yasa ta ga annabi musa alaihi salam a hadisin mi'raji lokacin da annabi ya dawo ya zo gun annabi musa annabi musa ya tambaye shi ma za fa hada alaika abuka menene ubangijinka ya wajabta maka qala khamsuna salat fil yawmi wal layla ya wajabta mun da ni da jama'a ta mu rinka yin salloli hamsin yini da dare a zuhur asar magariba isha'i tabahi kai ta kinga salloli har guda hamsin ba raka'a hamsin ba salloli hamsin annabi musa saboda ba hasada a wajen annabawa sai ce irji'i ila rabbika fas'alhu tahqiqa fa inna ummataka la tuqibu zalika e eh, koma zuwa ga ubangijin ka ka roke ya sauƙaƙe ya rage maka al'umman ka ba za ta iya sallah sun ba domin na jan abi ba ni isra'ila raka'a biyu aka ce mu rinka yi sun ki raka'a biyu kai ne kai sallah hamsin ba raka'a hamsin ba yanzu da aka maida mana biyar nawa muke salloli goma haka a sha bakwai ne to ina kuma sallan hamsin ne kaga duk awa sai akalla sai mun yi tona sai mun yi wajen so uku domin 24 ne awa 24 so biyu 48 kaga sai mun yi so uku ukun ma zai isa ko zai isa Allah shi kyauta wa zaka kuma ya umarce ni da na ba da zakkan dukiyata in ba da zakkan dabbobi in ina da shi in ba da zakkan noma in na yi a kowane ɗayansu in ya kai misali waɗannan rukunai ne a addinin musulunci an yi tarayya sai dai kaifiya ta bambanta kuma har yanzu kiristoci suna cewa ana bai ko zakka ke ne suke nufi sai dai ya ake yi in kai bayani ne yake an cancanta hukunce-hukunce ba irin na musulunci za ka fi komi dalla-dalla ba ɗibi da kanka don haka ka tsara sallah in allah ya maka arziki ka ba da zakka manya-manyan shika-shikai ne a musulunci wanda bai tsara sallah ba yana wasa da ita ya bari komin iya sallan ka kuma sai ka zo masallaci komin ilimin ka in ba kai ne liman baka bi liman warka'u ma raki'ina ma kun fi saqar qalu lam naku min al-musallina jam'i dole ne Allah ya ji kan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa inna Allah shara'a lakum sunan al-huda وإن من سنن الهدى الصلاة في هذه المساجد ولو أنكم صليتم في بيوتكم لخالفتم سنة نبيكم ولو خالفتم سنة نبيكم لكفرتم وفي رواية لضللتم Allah ya shar'anta muku sunnonin shari'a daga cikin sunnonin shari'a akwai yin sallah a irin wannan waje masallatanmu mu ka zo a yi jam'i da kai da za ku ƙi yin haka ku sallah a gidajenku da kun saba ma koyarwan ku sallallahu alaihi wa wasallam da za ku saba ma koyarwan ku sallallahu alaihi wa wasallam to da kun kafice masa ko kuma da kun bata a wata riwaya dan haka wallahi duk mai wasa da sallah ya daina al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara bambancin mu da wanda ba musulmi ba sai da sallah wanda ya bar sallah ya kace ta Allah ka kare mu yake ma dun ka hayya haka zakka wanda ya ki da gangane ya tsare ta fa wailil lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakka kana tsare ta abu daya daga ciki Allah ya kare mu kace ma dun ka hayya wannan umarni da aka bani haka nake haka kuma aka azani matukan ina raye shine mu ma musulmi haka aka ce mu kasance mu sai aka ce mana mene wa abu rabbaka hatta ya ake ya karyafin kai ta bauta ma Allah kai ta bauta ma Allah har mutuwarka ta same ka اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا حتى نلقاك يا ارحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب